This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. bayan yunkuri har sau biyu nazartar da daftarin dokar samar da kuɗi ga gwamnatin amurka majalisar wakilan amurka ta amince da dokar dakatar da rufewa domin samar da kuɗin tafiyar da gwamnatin tarayya har zuwa watan maris an kada ƙwarin amincewa 366 da suka rinjaye na ƙin amincewa 34 inda ɗan majalisa guda kuma bai bayyana kowane ra'ayi ba dukkanin ƙuri'un 34 da suka nuna adawa da ƙudurin na 'yan jam'iyyar republican ne 'yan majalisar wakilai na republican sun cimma matsaya tsakanin su kan wata sabuwar bukata a jiya juma'a bayan wata doguwar ganawa da 'yan majalisar na republican kakakin majalisar mike johnson ya ce sun amince da wata sabuwar shawara ta samar da kudade ga gwamnati johnson ya faɗawa manema labarai cewa akwai yarjejeniya ta bai daya da aka cimma ita ce muna bukatar ci gaba ya ci gaba da cewa amma ina tsammanin za mu ci gaba ba za mu bari a rufe aikin gwamnati ba yunkurin karshe na kaucewa rufe ayyukan gwamnati ya zo ne bayan a ranar alhamis 'yan jam'iyyar republican a majalisar sun kasa zartar da kudirin kashe kudi wanda shugaba mai jiran gado donald trump ya goyi bayansa wannan kudiri zai kara yawan bashin da trump ya bukata a mintunan karshe kasar ukraine ta kai hari a wani gari da ke yankin cox na kasar rasha a jiya juma'a wanda ya kashe mutane shida ciki har da wani karamin yaro a cewar wani babban jami'in yankin an kwantar da wasu mutane goma da suka jikkata a wani asibiti da ke garin rilsk bayan harin da aka kai da makaman roka samfurin himas da amurka ta samar in ji mukaddashin gwamnan cox alexander kingstein jami'an ukraine sun ce harin ya biyo ne bayan harin makami mai linzami da rasha ta fara kaiwa a kiev ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce wani harin da rasha ta kai da makami mai linzami da safiyar jiya juma'a kan babban birnin kasar ya kashe akalla mutum daya ya kuma jikkata mutane goma sha uku tare da lalata ofisoshin jakadancin kasashen waje shida da wata jami'a a tsakiyar birnin a shafinta na kafar sada zumunta ta telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓe wasu makamai masu cin gajeren zango na iskanda guda biyar da aka harba a birnin amma tarkacensu da suka faɗo sun yi barna tare da haddasa gobara a gundumomi uku jami'an birnin sun ba da rahoton lalacewar gine-gine da dama da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc alkawarin da sabuwar gwamnatin kasar lithuania ta dauka na sake farfado da hulɗar diflomasiyya da kasar china bayan da beijing ta rage hulɗar da ke tsakaninta da kasar a shekara ta 2021 na fuskantar kalubale tun ma kafin a fara manazarta sun ce matakin da lithuania ta dauka a baya-bayan nan na korar jami'an diflomasiyyar kasar china guda uku da lalata manyan wayoyin sadar da bayanai biyu na cikin tekun baltic kazalika da kuma tambayoyin da ake ta yayatawa game da rawar da wani jirgin ruwan china ya taka duk suna kara dagula wannan yunkuri china ta rage hulɗarta da lithuania bayan gwamnatin da ta gabata ta amince da bude ofishin jakadanci na taiwan a babban birnin vilnius a cikin shekara ta 2021 wanda ke amfani da kalmar ingilishi ta taiwan a cikin sunansa beijing ta yi kokarin toshe duk wani yunkuri da ke baiwa taiwan da ke karkashin mulkin demokuraɗiyya damar ƙara samun karbuwa a duniya yawancin ofisoshin wakilan taiwan na kasashen ƙetare suna da taipei a sunansu hukumomi a birnin magdeburg na ƙasar jamus sun ce akalla mutane biyu ne suka mutu bayan da wata mota ta kutsa a cikin wata kasuwar hadadar kirsimeti mai cike da cunkoson jama'a a wani harin da ake ta zaton shirya shi aka yi jami'ai sun ce an kashe wani babban mutum da yaro karami daya a harin da ake ta zaton an kai shi a jiya juma'a akalla wasu mutane sittin ne suka jikkata ciki har da mutane goma sha biyar da suka sami munanan raunuka a cewar wata sanarwa a shafin yanar gizo na gwamnatin birnin hukumomi sun ce an kama direban motar ministan cikin gida na saxon and halt tamara zienchang ya shaida wa manema labarai cewa wanda ake zargin wani likita ne dan kasar saudiya mai shekaru hamsin wanda ya fara zuwa jamus a shekara ta da shida motar ta shiga kasuwa ne da misalin karfe bakwai na dare lokacin da jama'a suka shagaltu inda masu sayayyar hutu suka baje suna jiran karshen mako. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi na barka da ganin asabar ta biyun karshe a shekara ta 2024. To wallahi barka ka je malama Grace. Eh gaskiya gaskiya alhamdulillah wato asabar ta kusa ga ta karshe kenan go. Eh eh ta biyun karshe. ta kusa ga ta ƙarshe A <laughs> hausa mai ba haushi a ba kwatance ba ko yana haka za a ce ta kusa ga ta ƙarshe ta kusa da ta karshe mm, malama grace ke gane shekara muna godiya Allah cikin iko Allah Allah ya nuna mana wallahi ko shekara tana ban kwana kuma sai kuma mai rabu mana Allah kai mana rai eh to da da a kowanne sati sai in ce me ya dauke hankalin ka wannan makon to amma shekara ce ta kare a cikin wanga shekara na sanyin na mm. menene ya fi ɗauka hankalinka a ko ina ba a duniya kai wallahi malama gares to abubuwan kan da yawa gaskiya amma dai ni dai gaskiya babba abin da ya ɗauka hankali na duk bai yanayin da ake ciki kasashen mu na nahiyar afirka ba musamman najeriya da kuma irin wato yadda karon farko zaki ga talakawa sun fito suna zanga-zanga na wato tsananin rayuwa da sauransu su gaskiya dai wannan shekara zan ce ni dai shine babba abin da dai zan iya cewa dai ya shiga raina sosai wallahi saboda yadda yanayin da mutane suke ciki sai dai a addu'a. Idan muka tafi a bangaren demokaradiyya ne kuma barin taɓo batun zaben da aka yi na ƙasar ghana da ya ɗauki hankalin musamman mutane a ƙasashen nahiyar afirka da ake ta yabawa ana nuna cewa ko ba komi demokaradiyya tana ƙara ƙarfi a ƙasashen nahiyar afirka eh, eh, muna zama abin koyi. gaskiya ne kuma abin ambato eh to wannan zabe na kasar Ghana ya burge jama'a yadda aka tafi da shi a ana magana a kwanciyar hankali a kan tsari a dai nuna demokuraɗiyya to idan jam'iyya mai mulki za ta iya rasa zaɓe a afirka to kuma amince ta sha kayi to ashe Uh, zaɓe ya fara tsafta a kasashen afirka a gaskiya kuma a ce ma jam'iyya ta adawa ce ta ce a daidai lokacin da shi wanda ake takara ma yana cikin gwamnati kuma shine kusan mutum na biyu mataimaki amma ya fito eh. ya abin nan ya ga abin abin gwanin burgi gwanin ban sha'awa ne kamar yadda ya taɓa eh, faruwa ne lokacin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan wanda shi ma kiga shi ne aka eh. kuma yana takara amma lokacin tun ba ya kamar da wannan na gana da sakamakon zaɓe ba kawai ya kira ya gwamnati ya kira ko eh Buhari murna wacce ya Buhari murna so gaskiya muna muna yaba da irin waɗannan kuma muna karfa yan siyasar mu cewa ya kamata mu rika yin abubuwa wayanda za su kawo mana ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai don babu abin da ya kai waɗannan guda uku muhimmanci haka haka na'am Allah ya tabbatar mana da haka Allah ya tabbatar mana da haka to na san yadda kamar yadda muka alkawarta yau su masu eh, ma'abuta wannan shiri yau su ke jan su adirebobin waga mota ai gaskiya ne malama grace kamar yadda muka ce su ne za mu ba su dama to amma kafin wannan lokacin malama grace bari mu taya murna ga wato iyalan angwaye da amare na karshen shekara <laughs> mm. eh, na farko su da cika wannan shekara su ne cika wannan shekara ya Allah ya so eh, eh. Ah, bari mu taya murna ga iyalan gidan marigayi alhaji abubakar gida tela sanyin na da kuma na waziri sallau kaita da na marigayi alhaji isa tela bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi manir yahuza sanyin na da kuma ubaida lawal mani sai kuma wani ɗaura auren da za a yi kuma muhammad tijjani dattijo da kuma wato sumayya bello za a ɗaura waɗannan aurarakin guda biyu ne a babban masallacin juma'a da ke unguwar wato 3 bedroom ta arkilla a birnin sokoto a ranar juma'an nan mai zuwa malama grace wato da karfe ɗaya da rabi na yamma kenan na rana wato bayan sallar juma'a bayan nan za a yi wankin ango na manir a gidan alhaji dahiru abubakar wato dd finance na ministry for local government wanda ke a quarters line b gida mai lamba goma sha ɗaya a bado a birnin sokoto shi ma a ranar juma'a din 27 ga watan nan na sha biyu shekara ta 2024 da karfe 4 na yamma tare da fatan allah ya ba su zaman lafiya sai kuma iyalan da albarkar zaman tare sai kuma iyalan marigayi a sale anka gwarmai da aminu zakari umar hadejiya su kuma saboda auren 'ya'yansa da za a yi ahmad da kuma fatima su kuma ranar asabar za a yi shi mai zuwa 28 ga watan disamban wannan shekara mai ban kwana a masallacin uhud da ke ibawa road safety jihar kano da karfe goma sha ɗaya na safe tare da fatan duka waɗannan auraraken Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kuma wato ya sa a ce ƙara da aka yi. Mutuka raba. Mutuka raba takalmin kaza. ga shiri da Eh, muka so su gaisuwa da bakin su kana su faɗa mana labarin da ya fi burge su a wannan shekarar ga eh, abin da suke cewa suna na alhaji badar mai gwanjo da ke nan fadar jihar adama yola akalla dai zan kai shekara talatin na sauran mil amurka a cikin shirin a bari ya huce wadda ka saurara a shekarar da muke shirin bari wani labari ne da fi hankalin to alhamdulillah gaskiya wata mata a can jihar katsina wanda yan bindiga suka zo wannan gari nasu ba sun kashe na kashewa sun dauki na daukewa ita wannan mata suka tafi ta da daji wai sai shugabansa ya ce an daura mata aure da wani ita ko wannan matan ta ce ita tana da aure babu yadda za ta yi aure akan aure ta ki yadda san bayan an yi auren na doli da dare yayi suka nemi shi wannan ango ya nemi kwanciya da wannan mata ta ce ahir ba za ta taba yadda ya kwanta da ita ba yayi yayi ta ki yadda san wannan mutum da rashin imani ya dauki bindiga ya harbe wannan mata to wannan abu gaskiya ya daga ciki wanda ya dauki hankali na a wannan shekarar da ta yi shirin karewa muna fatan allah ubangiji ya kare mu ya kare sauran dukkanin zuriya mu kuma a cikin shirin nan abu ya huce ka saurari wannan labari a cikin wannan shirin na abu ya huce na sauran labari to ka mika sakon ga shiga shiga al'umma wadanda suke sauraron ka a yanzu ɗan wara abokan arziki a cikin wannan shirin na abu ya huce to alhamdulillah na farko kai lado salisu yan garba ina gaishe ka ina gaishe da wani kone akwai wani abokina da ke can zaria a dalatu garba manjas gobir samur basso zaria ina gaishe shi akwai shugaba dr mamadu yola da ke nan jimeta akwai janar sakatare alhaji sani sa'a mai bakin mai akwai hassan lado da ke can yola akwai kuma eh, garkuwa sha'ibu marini muna fata ala bashi lafiya bai da koshin lafiya muna fata ala bashi lafiya akwai ita grace alheri audu ina mata fata alheri dukkan masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce da fata za a yi karshen shekara lafiya. Salamu alaikum sunana dan Ilela Abba a ah, mazaunin yamai a jamhuriyar Nijar eh, hilin abar ya huce hajiya gras da na muna yi muku fatan alkhairi eh, sannan muna gaida dukkanin wanda suke yin wannan shiri na abar ya huce mai kayatarwa muna isar da gaisuwa zuwa ga 'yan fada gani a birnin yamai eh, muna gaida dukkanin wayanda suke biye da shirye-shiryen biyoyi eh, muna musu fatan alkaim. Eh, ina isar da gaisuwa zuwa ga yalan gidana ko kuma ce 'ya'yana musamman akwai na na fatsima akwai muhammadu fafi akwai adnan isan da rauda da maruf um, hilin abar ya huce abinda ba zan mance da shi a wannan shekara ta 2024 mai shudewa eh, labarin boka wanda an ka bada wanda wata mata ta je ragonta ya ɓace eh, ta tafi wurin boka eh, inda ya yi ta bige-bige dai ya bubbugo ya bubbugo in ya kaɗo nan ta ce a yanzu da ta matsa ta ce ka ita ragonta ni ya ɓace ha inda yake cewa kai ashe shi gaske dai duk da ya buga sai ya ga ƙaho donan gaskiya wani labari a kullum idan na tuna da shi sai na bushe da dariya ko da ni dai sunana muhammadu dan bare bari shugaban na fada mazajin daga Mai nijar ma'aji na masu kira da shoyin afirka ina gaida shugaban namu na masu kira da shuware alkasun baba mai albarka shi ma shugaba ne bangaren yamai akwai alhaji aman akwai lauli ando akwai malam musa indo akwai ibrahim gadon kaya dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare shi akwai isu madattai akwai sanusi madattai akwai kabiru sule bakin taransa akwai dozuman taksi moto shugaba akwai miji soja mai adaidaita saho akwai kanina major a gengime akwai maman sani dan fulani a gengime akwai mamman shaibu soja a jifa akwai nan cikin nyamai akwai kanni na hasarjan hassan duka masu kira da shurare na murya wanda suke shurara murya amurka musamman jagoran namu shine sule mumuni barma to lalle kani shirin ku duka duka wanda ake yi wallahi yana burge ne kuma bangaren abar yahudi wallahi yana ban dariya abinda nake dariya ni dariya kuma abin tausayi ibin eh, tausayi haza wasallam Allah ya guda muna baɗin baɗin muna cikin masu rai kasan ghana gaskiya biyo kun taka rawan gani taka rawan gani sosai saboda ba mu saulare ku ba ba mu jin daɗi sa muna gaida kowa yan aikin wajen duka muna gaida kowa kuma allah kai mu sabon shekara allah maimaita mana mun gode mu allah da muka kai sabon shekaran ga gaskiya batun bari a wuce da alheri da sauran da suke kawo muna masha Allah wala muna mutukan muna sosai muna jin daɗin labarai na balle na fulana eh, mai shike kwance a hospital aka kashe light aka kawo kendrick ce kendrick na ya kuma sha ruwa la na tuna da wannan labarin ina mutukan dariya ina gaida kowa salamu alaikum sunana malam isa mai rago jibril abbas a birnin Accra na kasar Ghana. Ina gaida aminai na abokan arziki, dangi da sauran al'ummar musulmai baki daya, musamman 'yan jaridu na kasar Ghana baki daya. Ina gaida Alhaji Papa Angola Chairman One, ina gaida Hajiya Obatampa, ina gaida Hajiya Lami Bibi Face, ina gaida Shamun Abdullah Bako, ina gaida Alhaji Kamal Yusha Musa Babalwais na gaida iyayena Alhaji Jibril Mr. Krom Ibrahim Abbas da mahaifiyana Hajiya Ummul Khairi Ahmadu Basha na gaida ‘ya'yana Yasmin Isa Jibril Abbas da kuma Fairuza Isa Jibril Abbas Allah ya samu mu dace Allah ya samu mu katari Allah ya kai mu sabon shekara Allah biya bukatunmu amin suma amin dangane da labarin da ya fi ban dariya a cikin shirin abar ya ce shine cewa wani lokaci kun ba da labari na wani bafulatani wanda wato yake da rediyo inda bera ta shigo masa a cikin rediyo har ta hayayyafa sai rediyo ta daina magana wata rana ya kai rediyo wurin gyara da aka bude rediyo a duba a gyara sai ga bera ta fito kula ne tsalle ya ce sai a kama wannan beran ita ce take magana a cikin rediyo dinsa wannan lalle ya ban dariya sosai kuma na dade ina samun nishadi da wannan labarin Hakan haka ci gaba da wannan shiri shiri ne mai gayatarwa mai ilmantarwa da kuma ƙara nishaɗi a tsakanin masu sauraro na VOA Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu. Da farko dai sunana Muhammad Lawal Rabiu Sani zan yi amfani da wannan dama na gaida mahaifina wato Malam Rabiu Sani da ma mahaifiyata Amina Abdullahi da ma irin su Umar Abdullahi Umar Ibrahim Tijjani Isa Mustapha Bukar Aisha Muhammad Fatima Ibrahim sana gaskiya ta shirye suke burge ni a muryar Amurka shine akwai wato shirin tsaka mai wuya da kuma domin iyali gaskiya wannan shirye-shirye na ilmantar kayatar ni da kuma bani nishadi a ko da yaushe a sunana Umar Abdullahi farko ina gaishe da masoyiyata Fatima ina gaishe da antina fatima ina gaishe da mahaifina abdullahi ina gaishe da kanwata halima da yayata maryam da kuma yayana ibrahim to muna fatan allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara tare da sa'a da kuma cimma nasarori da abin da muke so mu cimma a gaba musamman a sabon shekara ina saurara kwarai da gaske kuma shirye-shiryen suna matukar nishadantarwa ilmantarwa hada da faɗakarwa salamu alaikum sunana mustapha suman alhamdulillah na samu daman da zan gaishe gaishe da mutane daman karshen shekara ina gaishe da wani alhaji awaji da ishaku ali da shatima usman da mala yaro alhamdulillah allah ya sa sabon shekarar da na shiga allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ciki kuma gaskiya na jin shiri ciki mai gaskiya na radio american nan yana yana yana gamshe da mu sosai sosai sunana mamman doki daga birnin kwanni jamhuriyar nijar to gaisuwa da fatan alheri zuwa ga idi shab shugaban yan mai na kwanne kaka eh, akwai anahi mai canji bakin eh, masallacin buru akwai habibu mai fanta bakin kasuwa eh, akwai awali mai kayan miya cikin kaso kwanne sai kuma sauran abokai akwai su Halilu mai madara ila zo isiya bu taure da kai gangan gasulin mummuna barma fatan alheri zuwa gare ka to abinda ya ban dariya cikin wannan shekara shine labarin tabbasuwa na wata da an kai mata yin abinci tana nuna kamar ba ta ci to ko da ta tana da abinci abin yana sai ta cin abinci ta ce ba faɗa mata a ce mayan miya ta an kai ta wannan abin shi yabban dariya. Assalamu alaikum filin abar yahushe na muryan Amurka. mai magana hamidu kadan labuwa difa daga jamhuriyar nijar. ina gaida ku kamar haka akwai sarfilu hashim gumel akwai mahamudu lalo kuma akwai ibrahim ka almasi garba sai uwar abar ya hushe grace alheri abdu da baba yakubu gari akwai murtala faruk sanyin sannan ina gaida na malam hami dw hausa eh, da ya kuba umaru mai gizawa a eh, rediyo amfani akwai sule mumini barma boa hausa eh, akwai haro sule rashid shi ma wanda yake difa sannan ina gaida al'ummar kasar difa baki daya da kasar maine surowa da kasar gudumariya baki daya sannan ina gaida sunusi madattai da isu madattai da magaran sai in zo nan garin mu kalan labuwa ina gaida al'ummar garin mu kalan labuwa da kewayen kalan labuwa baki daya to lalle muryan amurka ni dai labarin da ya burge ni wannan na bafin lata ne wanda ya je hajji aka kai shi dakin kaba suka ce mishi ai wannan shi ne dakin allah sai da ya ce ya bude baki ya ce yanzu kuma gwarzon yana cikin nan haka ya ce eh, suka ce yana cikin nan to wannan shi ne labarin da ya bani mamaki kuma ya burge ni to na gode kaji na sanyi na inda kai zan tambaye ka ce kai wani labari ba zan saka ba zan saka a kwana ba dai na barka ba haka ba da zan so in ji kai labarin da ya fi burge ka <laughs> sai mako mai zuwa zan faɗa miki labarin da ya fi Shi ke nan, na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da aka tilasta su ja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. yi Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.